Música Adalla madalla mu da dawa a cikin shirin kaddara ko ganganci asma'un kanawan dabo asma'un dutsen jihar jigawa asma'un kwangwalan asma'un limawa asma'u ce daga unguwar tokarawa inda na tokare a nan tare da bazawara yar kawai yar kawai <laughs> kai biki mana irin waƙoƙin nan na da na kai duk biki iya mane ba dan mana nishadi mu dan ji abin ya abin ya tira ya tira mu dan gwangwaje yawa to ai haka ne da mi ta yi kuka lalle ka to a masu sauraro kuna sana da ni ina sane da ku mun tsaya ne a inda muka ji ita kanta bazawara an dawo mata da yara ya kora an dawo masa da nashi kakara ƙaƙa wannan shine kamata dini da <laughs> to wai mai ci gaba da faruwa ya kuka yi ya aka karki ita wani gaba siga zai iya gaya ni <laughs> ai ita ma faɗa ɗin da red gaskiya kasawa i fara ɗan kwalokwalo ni a gun yaron ma nake ji korosa a kai shi da shi ne ya gaya mu ga ɗaki ɗaya to amma inda Allah ya rufa asirin ruwa ya janye ba ruwan sama shi inda Allah ke yawwa eh sauki kenan mu kwana dai tare da ni da su mm. ne mana shimfiɗa muka kwanta sai hadari in ya taso mu da ɗaki to ah. kuma mu kwana da su shi eh. amma yana wacce ɗabi'a a ina ya za a iya yi <laughs> shi ne? sai kuma irin da ya ga dai abin da ya hayane ne sai cewa wai wai tambayi wannan mai gidan mm. Don Allah wani daki haka safaya a gidan wai ta bani in dinga sa su kwana na ce wallahi ban tambaye ta akan ƴaƴana ba ba zan tambaye ta ba kai ka je ka tambaye ta a <laughs> ce ba zai wai dan Allah ya za a yi ni zan gaya miki magana ba za ki ji ba sai da a lokacin gaskiya ba a mun wulakanci haka an kwalliya ba ana sai ba a lokacin <laughs> yau <laughs> dawayya ya ga dawayya ta da sa a shirin a labarin da muka yi na baya eh. kin san lokacin da ya kore su fa kin san na farko ba aka kawo ma ƴar jariri biyar shi to amma bai ishe shi ishara ba wannan mm. ma ya kuma kwatawa kuma gashi a gyan Allah ya kuma nuna masa a lokacin ba tare da an wani dade ba mm. kuma duk da haka ni dai gaskiya ban ga alama ya karba isharar ba ma in haka ne ko akan haka shikenan kika ce baki tambaya na ce ba zan tambaya ba wallahi tun da dai kayan abincin ta ne a cikin ɗakin mm. so in aka bata mata wani abin kin ga ya za a yi kenan shi ban yadda ba ba zan tambaya ba shi ma kuma ya kasa tambaya yanzu ni zan gaya miki abu ce ba za ki iya yi ba yanzu to ya kike so mu yi na ce mu kwana na ce ni ba za su dame ni ba mu mm-hmm. kwana daki daya ai ni ƴaƴa ne a wurina ba abin da ya dame ni yadda na ga zan iya kwana da nawa su ma zan kwana da su ba ni da matsala ta ce masa haka ya shiru ya yi <laughs> shiru in ce ba zan zauna da su ba ba eh. wallahi ce masa ni ba ni da matsala da su kuma kwanan muka ci gaba da yi ki tsira abin da yi eh. ke ba mace ah! <laughs> ai ni uwa ce an da su <laughs> ya ji inda daɗi <laughs> ni uwa ce ai ba zai yiwu ba zai yiwu ba kai ba za ka yi ba wato ya kamata ne dai kamar rika lissafi da abubuwan da ya kamata mutum haka ne ga dinga kamanta ko yaya <laughs> adalci wani abu ne hmm. wallahi ta ya ga dai kwanan dai hakan ba zai yiwu ba sai ce in sha rikicin din na su dinga kwana auda da kicin da kicin hmm. na ce ba zan sa su a kicin ba biyu ne a kicin din kowace da na ta yi in sa a cire kwanukan ciki duka su hmm. dinga kwana a ciki ta sa sa a kabi da ɗin na ƙasan da ɗauke su sai na ce ya musu kaɗan kawai ka kyale sun ci gaba da kwana abu ya yi abu <laughs> ya ta tafiya ai na ce kai daɗi na da gobe saurin zuwa <laughs> gaskiya ana yi muna jin daɗi shi kenan da ah. kan shi gaya muke je tattare kayan nan ni dai na ce wallahi ba zan sa su a kicin da kaina ba zuwa a zage ni gaskiya wani ce ba zan sa su ba ya je ciccire kayan na ya shashare ya ɗaɗɗaura musu ne <laughs> da daddare ya saka su a ciki kicin kicin wannan mata gida ai yi kallon drama ma ita da yake ma ba tafiya fitowa ba gaskiya da cijuwa ce ta kirki wallahi mm. kin ga a haihuwan nan ita ta min sauran gyare-gyaren nan mm. allura da waye eh likita ce wala hadda zani ta mun mutuniyar kirki wallahi titi wannan Allah ya kara mata lafiya ma wallahi tana da kirki ai na dade ma ni ban ga mace an zauna a gidanta ka ji dadin zama ba irin ta wallahi gaskiya mata mu eh wasu nuna gadara sun yi gida suke ai ta maka takama wallahi ita ba ruwanta wa Allah nan ai ta sa maka dokoki dokoki fa baka isa ba ruwanta wallahi ba ruwan ta karshe ma bayan na yi arba'in na kashe allura take ce min wance in gaisa a haka mana hira ta ce min wance da namiji fa yanzu daga da ya daina doken haihuwa mm. ki je ki fulana ta ce ta ce mu na ce mata wallahi mama na je wurin ma yau ɗin nan kuɗi na ne bai cika ba mm. an ce min dubu ɗaya da ɗari biyar sa wannan abun mm. ni kuma kuɗi na bai kai ba ta ce ai da kin mun waya lokacin to ban da number ta gaskiya ban makar abu da kin mun waya da nayi magana a gurin ta yi ritaya a asibitin da na je sai na ce wallahi ko na ce amma zan koma zan je a samu ta ce to gaskiya ki saka daga da ɗaya yanzu sun gama ɗauken haihuwa sai dai kawai ki ta yi na ce mata to shi kenan mama na da i ta ce to ki yi kokari dai ki je ki sa <laughs> <laughs> na ce mata to kenan to sai sai yara suka ci gaba da kwana a kicin mm. su tashi da safe su shirya su tafi makaranta to kwana sai kuma zafi shigo haka damuna ta wuce sun dai dan dade gaskiya sun sha sanyi a cikin gidan din na wallawa kadan ba da ruwa eh tunda da garaba ma eh ta ja garaba da sauransu eh to sai zafi ya dan fara zuwa muka fara kwanciya a waje ni da su shi yana mm. aiki. zaman mu dai lafiya Allah ba wata matsala sai dai kayan wanki in ya taru saboda ya ga a can ba wanki suke ba ko kuma har shi ma ba da kuɗin wankin ike ko kuma ya aka ni dai ban sani ba sai in ce to su zauna tunda ɗayan a lokacin ina jin zai yi shekara goma sha biyu haka mm. shi kuma ɗayan tara mm. yawwa sai na ci su zauna mu yi su dinga taya tun daga wa'in yaran sun ƙarga aiki mm. sai mu yi tare ina wankewa su suna ɗauraye mu mm. kin ga zai fi sauri mun yi na ɗaya in ya kuma taruwa mun yi na biyu sai na uku sai na ga suna ware kayan su eh? suna ware kayan su oki da hada kuke duka hadawa ake gaba ɗaya a ba warewa eh. sai na ga suna ware kayan su su yara eh irin sun dawo ran alhamis din nan ba islamiya saboda wuni suke islamiya sun dawo ba islamiyya da alan alhamis sai na ga suna ware kayan siya akai wai abban mu ne ba mu kuɗi mu yi wanki hmm. mu ware kayan mu mu wanki sai na ce to muna yin wankin tare shine zai ce ku ware kayan ku ku wanke suka yi min shiru na ce ku ne to za ku wanke su ya fita kayan hmm. suka yi min shiru na ce to ban san me suka kitsa ba an kyare su ko kuma gani ike nan gaba ka in ce su za su dinga min wanke su da girma to in sun ba baki makin mora musu ba to ba ƴaƴan shi bane su ai yana son su mm. shikenan sai na rabu da su sai aka raba wankin anan sai su yi ko ya fita ko kar ya fita wata ran haka kuma uniform ma dai in wanki in sun wanki bai fita ba in ƙara wankewa ki haƙuri dai ki eh in ƙara wankewa ko haka kaya da na gami haske bai fita ba ƙara wanke musu to sai na fahimci dai gaskiya kawai baya so ne mu rinka yin taron saboda da yawa wata ran zan iya cewa su min mm. in naga sun ƙara ƙwari sun ƙara girma tunda dai yaro yana girma ai kai ma kana so ka morai ka ji sauƙin wani abin mm. to sai na ke so in dan rika sa su wanke wanke haka mm. za a rage mu na jin tsoro mm. <laughs> gashi ita wadda daɗin san da na yajin da suke zuwa su wuna a gidan da daddare su da su kwana a lokacin shi babban fushi yake mata wanke wanke in ya dawo daga makaranta wallahi ta ce kuma ya iya ni kuma ban isa in sa su ba shikenan sai nake so in dan fara koya musu to ran da ya riska ya ga suna yi sai bacin rai to wata ran haka sai in sa su ran haka kiga bacin mm. rai to ni dai ta na rabu da shi a haka to gini yi nisa sai ita matar da muke gidan sai ta ce za su tashi za ta koma wani gidan daban mm. sai ta ce tunda kana da yara ka koma wancan ɗakin mai bi tunda naga kana da yara mm. ka koma ɗaki ka bar masu wannan kamun siyarwa za ta yi kama a samu misiya. Mm. za a rinka zuwa dai ana gani muna ciki tun da ya ce ƙara shi zai yi a gidan shi tashi mm. ta bambana ma a kyauta ba sai an biya ba <clears throat> tun da kuɗin mu ya ƙare mm. shi kenan muka ci gaba da zama a haka to sai aka samu masu siya ai ba a samu masu siya ba aka samu inda za su kama haya da aka ce to mu tashi za mu tashi sai aka ce mun to ni in tafi ƙauye <coughs> su kuma su tafi can garin mahaifinsa an ce to shi kenan. tunda dai gara a ce dai an dan kammala namun da a ce wani gidan aka kama mana mu koma mu tsuguna a haka na. kenan shirya wa incan da yaran suka fara tafiya to a lokacin su yan biyun nawa sun zo mun hutu sabida da na yi kamar na yi haka na daina neman su masu zo mm. inda nake har shi da kanshi ike ce mun wai ina ga yan bi sallah ta zo ta kuma zuwa ba su zo ba sai na ce i eh, in suka kar su zo raina ya bashi shi sa na kau da na to me abin bacin rai ke kin fiya rike abu na ce a ba maganar rike abu ce min to ai ya kamata su zo saboda mun yi bikin karina a lokacin da aka yi bikin nan da na je na ɗauke su ta can na wuce saboda bikin da ya matso ba shi da kuɗi sai ƙanina ya turo in siya mai kayan lefe mm. wallahi a cikin kuɗin na ya ara ya fi dubu goma ya hana ya hana kuɗin nan mm. saboda wasu abinci aka ci mm. aka yi shine wai ai an ci da ni ba zai biya ba lamarin duniya ya sa ni dimota na ci dan an ci da ni ba za ka biya ba na ba ne fa ya ki na rabu da shi to na zo tafiya bikin nan ba da ko sisi di a hannuna sai na ce masana shirya zan tafi su ce wa eh? yi min shiru kai na kuma ce masa na shirya saboda bikin ba eh, ka in tafi ne eh. na shirya to wai ke da sassafe nan zaki wani damu mutum kin shirya kawai abu gagagaga ba nutsuwa ba lissafi kawai ke shirya sai ne shirbu na ce to wacce nutsuwa ce ko wani lissafi ne sauri nake son yi sai na je za a kai lefe kin ga ba dole in tafi ba da wuri na ce zan tafi da wuri kuma ka ce wani ba nutsuwa saboda ya san ban da kuɗi kuɗin mota nake so yawa to Allah ya kiyaye hanya ba zai bayar ba Nace ce a min sai na je wurin wannan dattijo na ce mama da Allah a ramin dubu biyu ta ce min to gashi na ce ko zan siyo miki wani abu a kawai zan dawo ta ce min a asidi ko gyada na ce masa to mm. shikenan na tafi na je can wurin daukar su yan biyun nawa can ma wata ta bani dubu ɗaya ta ce in kai wa yayar ta mm. siya wa yarinyar kofi da ike mm, da aurenta yana haɗa na samu kuɗin mota tunda ba waya hannuna na ce da yayar tawa ta zo ta sha ta biya kuɗin mota <laughs> ga ni nan sai kuma na samu kuɗi tana ta jira in kira ta tana tunanin ta taho tashan ma sai gani a gida aukin samu kuɗin ne na ce, ina eh, samu hanya Allah ta ce to barka Allah ya ƙara rufa asiri ban zaci ma zai zo bikin ba sai ga ashe zo auren mm. to bayan an dawo ne kuma sai tafiya ta tashi aka ce a koma yawwan koma ƙauye in zauna har sai an samu an yi rufi mm. su ma suka tafi to lokacin dama an yi hutun makaranta kuma a baya na manta sanda suka dawo dinan daga gurin mahaifiyarsu mm. bayan mun samu dan space din daki haka mm. Tun da dama ina dan tambayar su karatu haka na ga babban sha biyun fa ko abcd bai iya ba eh? me ya za haka ne an ta asma bai yi abcd ba duk wani dan makaranta kuma private eh wallahi yake to kuma har a lokacin wallahi bai iya ba A'a to me yake fara kenan daga makarantar ne ko daga shi? Wallahi ban sani ba. ABCD ba zai iya kawo shi har zuwa Z ba. Bare a kafa bare ya rubuta. Na ce ina lallai wa ina ilaihi wani wani irin aiki da ɗan shekara goma sha biyu sai na ce masu to. a makarantar islamiyya su ya samo allo irin wanda an ciccire din in zo dinga koya musu hausa mm. su samu su iya ko hausa su iya mm. ya ce to iko samo shi ma na ce isiyo chok da littafi haka na koyan hausa da na koyan turanci mm. na ce ya siyo shikenan ya kawo su huwa da murna za a koya yayan shi karatu shikenan muka fara yi kullum aka taru dawo sallah asuba mu taba na qur'ani sai mu yi na boko mm. har zuwa lokacin tafiya mm. makaranta su shirya su tafi. Muna cikin fara yin karatun nan sai wata makwabciya ma inda muka taso ta zo ganin inda na dawo. Ta zo muka gaisa ta da daga makaranta. na ce makaranta cika koma ta ce makaranta ta koma sai abin ya dawo min sabo eh, wancan gidan ba <laughs> ina son karatun dai na dai daure dai na yi shiru sai na ji a'a to ga ita ma sa'a ta ce kuma yanzu gashi ta koma makaranta ce ni ma fa ya kamata in yunkura fa in koma in tunda ban taba tambaye shi ba shi zan yi karatun gaskiya shikenan ya dawo ta buɗe littafin nan ta nunnu <laughs> man duka yadda ake sai da ta abiya da saba shi kuma muna ɗan yi da yara na ga to in na da in duba na in duba musu nasa sa ai za a ci gaba gaba daya ya dawo na ce masa da Allah ina so in koma makaranta mm. wacce makaranta na ce boko da islamiyya nake so na koma boko sai ki ko dan yaran nan ma na fake ga matar yayis ita da yake ta gama sakandare mm. ta tafi ci gaba da sakandare mm. ta na gare gaskiya ya kamata a ce in kama karatun nan nima na ce masa kaga yaran nan karatun su fa ba fa komai zan iya musu ba mm. sabida ina karanta wani turancin ba zan iya fassarawa ba su kaga ko ai ban san ma'anar da zan ba su amsa ba an ba su homework ka ban da in shiga boko sabida karatun su suma kaga yanzu wannan ko abcd a ce bai iya ba to ina magana kika ce masa na ce masa haka sun ce kaga wannan yanzu a ce ko abcd bai iya ba ai kaga aikin ba karami ba ne kuma kaga karatun su yana primary pop a lokacin ba iya wani turancin na karanta ba ganewa zan ba mm. kaga ko na koma makaranta sai mu tashi juna gaba daya su ce ai in dai karatun boko ne sai dai in ba a gida na ba idan in karatun zaki zaba ko ne kawai fa daga fatan haka mm. sai sai saboda na kashe aure na a <laughs> saboda karatu kake tunanin yanzu zan kuma na ce to ai eh na gaya mai mm. na gaya mai gaskiya ya ce to ai ba zan kuma ba in dai karatun ne na haƙura mm. su ma kuma su zauna har da cewa su zauna da jahilcin nasu yaran in dai akan in koma karatu ne gara su zauna da jahilcin ya ce to kuma an yi duniya dan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na daina koya musu <laughs> hausan ma da na ce zan koya musu na daina su zauna da jahilcin tun da haka ka zaba mm. wallahi tun daga ranar kuma shi ɗaya ci galaba akai na daina koya musu wallahi na daina suka zauna haka eh na daina an sun dawo ma suka samu dai sai dai na na qur'ani za su ce musu karin hadda zan mm-hmm. musu wannan amma wallahi na bokan na rabu da su qur'ani ko dan ni ma kaina zan samu lada ai zan yi kuma ke ma naki sai tashi yawa nawa zai tashi shikenan tunda dai nakan zauna ma in zan yi tilawan na su ma su yi nasu duk da basu iya bakin dai qur'anin ba dai to amma mm-hmm. ni na bude zan karanta musu in suka faɗa inda suke mm-hmm. to shikenan na haƙura da maganar karatu ban kuma ta da ita har muka tafi ƙauye to a lokacin mazan yi tura ibar yar macen tunda an dawo mai da 'ya'yan shi fa sauran biyun hudu ne eh. duki a hannun ki duk a gurin lokacin hudu ne guda hudu ne mm. an dawo da sauran biyun na can kauye shi ma kanin shi ya saki matar shi an ƙara kaiwa wa tasu 'ya'yan sun mata yawa gashi ba a gidan kakansu take ba wani gidan take aure da ba shi yanzu ce to bari ta dawo mai da nashin ta ga yanzu muna zaman lafiya tunda ba nawa mm. kin ga ana zaman lafiya shikenan an dawo da su sai ukun suka tafi aka bar yar macen a nan to da za su tafi lokacin yan biyu na sun zo sallah sai cewa eh su ma a ranar dole sai sun tafi mu mm. ni ba ba dadewa sa hutun aka yi ba mm. kawai za su dan yi sati ne su tafi su cewa ito su ma ranar su shirya saboda wani dan uwan shi ne da mota zai wuce mm. su tafi suka tafi sai na ji wai sun yi amai a mota shi direban yana cewa wai an cika wa 'ya'ya abinci kasu can abincin masu kai saboda ya yi sassafe mm. an cika wa yara abinci sai amai suke yi ashe zazzabi ma ɗaya take yi mm. an cika ma yara abinci tunda dama duk korafinsa shi wai ina cika wa 'ya'ya abinci ina ba su abinci suna shin yi mai abinci su kuma ina sai ki ji sai ya zaga ya ce musu wai sun koshi in ba su koshi ba su dinga cewa ba su koshi ba mm. a abinci wata ma nake musu je su zuba in dai da shi ne da shi to me zai hana ka dafa ka bawa yaro iko shi fi sabilillahi shikenan muka je ƙauye na tafi da keke na kai na babbodin can na samu bodi a can na kama dinki ke ta sana'a tunda kaka ce kuma mm. na kama dinki na Me barkono <laughs> ya bani me masara ya bani eh, duka kudin ninki a madadin kudin yawa eh in kuma kudin ne a ban in siya wa'annan eh, haka na ringa yi na yaya yaro na a lokacin ashe na da wani cikin kai kuma again ban je na yi planning din ba <laughs> na ƙara samun wani cikin <laughs> ta na tafi ga ciki ga wannan ya isa yaye na yaye shi a can ina ta ɗinki na mun daɗe sosai wallahi na haɗa kayan sana'a sosai na haka na ce in zan mm-hmm. koma zan koma da kayan sana'ata shikenan sai ya je can garin nasu ya dawo sai yake ce min in shirya mu taho na ce an gama komai ne ya ce min eh an gama in shirya kayana mu taho ita wannan yarinyar da har zan tafi da ita garin mu wai sai ce a'a mm. shi ya samu wasu yan uwan shi za su garin su za su tafi da shi ita can na ce saboda in muka je za mu dafa ta mm-hmm. wai a'a ba haka wai na ce to ai shikenan ba matsala ta tafi can din ta tafi can ta tafi da iya yana shike na haɗa kayan sana'a ta sai ya ci minto tau an gama shiri na fito da kaya barkono na ma ya fi buhu ga sauran kayan su kuka su kuɓewa, su daddawa su a na haɗo kayan miya da zan zo in rika siyarwa ainihin mm. tama tun aka da sabuwar unguwa shikenan muka fito da kaya sai da muka zo gida muka sauka a gidan yayan nan nashi mm. da kayan nan sai ce min to dama so nake in kin taho da kaya dan ara a siyo kwano ba a gama rufi ba. Lamarin duniya ya sa ni mota. Eh? <laughs> Kuma ga kanan kanki su tubarakallah masha Allah. Nace to shikenan. Eh. Sai ce in bashi buhun barkono. To. Yana ce gashi nan ya dauka. Je aka siyar aka je aka ƙara sarifi na zaune a gidan yayin na nashi lokacin shi kuma yayin yaron nan na ya fara gashin yayi ya yi yarkib gashi ya sha ciki mm. ta ina zaune ba ko sisi tunda kayan kuɗi na tawa da shi ba kuɗi ba hmm. ba kuɗi a hannuna na ce masa dan ba naira hamsin sai ce me kika rasa a gidan da zaki ce in baki kuɗi shi ne ce a'a ga yayayye shi kuma in yamma ta yana dan san abinci ba abinci a gidan a to kin ga dan karamin yaron kana da karami haka yayayye. ai zaka dan aje mai na anjima hmm, to ni an riga an bani na rana sai na zan ce ne aka a ƙara kawo mu kana raka sai dai in shiru in yayi ta kuka ne in ta ga da shi ta bashi hmm. dan ba na hamsin ko yar alaka ka siyo yaro ko sai ce me kika rasa ba zan bayar ba mm. ya hana ni to na ji ba daɗi nan matsin mu tafi wallahi kawai shi ko a jikinsa tunda da ya riga ya samu abin da yake so to zai yi abin shi a hankali na ce to su kuma 'ya'yan nan nashi da shi wanda ya kai su zai je ya ƙara ɗauko su sai ya sauke su a gidan da yake gidan shi mm. kullum da safe idan ya je gurin su sai ya ba su naira ɗari ɗari ƴaƴan da suke nan su yi eh, kuma su ma ba abin suka rasa a wancan gidan amma su sai ya basu su dari dari ni kuma in na tambaye shi hamsin sai ya gaya min magana ma ga yaro a kwance sharban ba lafiya mm. magani ya bani kuɗi in kai shi kemis asibiti kai sai cewa in je yaban eh, ban kuɗin mota kawai in kai shi idan aka rubuto maganin na kawo mai ije siyo dama shi kuma dama me <laughs> tun ina amarya yake yau eh, akan awo din da na gane to masu sauraro bari mu dakata domin lokaci ya cin mana sai dai a tara shiri na gaban